Karfe biyar da miti biyar Sidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu. A kan labarun za ku yi cewa an kaddamar da bututun mai da ke fita daga Nijar ya ratsa a ƙasar Benin wata tawagar ƙasar Nijar tuni suna ƙasar ta Benin. An kai wa 'yan wasan ƙwallon ƙafa na AS Sonishar hari a hanyar su tsakanin Agades da Ciro. A rahotonmu na musamman za mu yi magana a kan hanyar da ake bi a shigar da ƙorafi idan ana jayayya a kan mallakar filaye a ƙasar Nijar. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Tun a jiya da Mauritania wata tawaga mutane goma na jami'an kwastam suka kasance a ƙasar Benin. Tawagar wacce ta hada da wasu mutane biyu 'yan ƙasar China ma'aikatan bututun mai da zai ɗauki mai tun daga Agadem na ƙasar Niger zuwa tashar na Semi na ƙasar Benin. duka da ƙaddamar da bututun a watan Nuwamba na shekarar bara. amma sai a ranar ɗaya ga watan maris aka sanar da fara aikinsa da za a fara ɗura masa mai a watan mayu tattaunawa tsakanin tawagar ƙasar niger da hukumomin ƙasar benin zai mayar da hankali a kan furojen da kuma hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu tun bayan da aka rufe iyaka bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar Nijar inda ƙungiyar 'yan kasuwa masu dakon kaya na ƙasar Nijar sun bayyana cewa motoci dubu goma sha uku ne na dakon kaya aka tsayar a bakin iyaka. a ɗaya sashen ajiya wajajen karfe biyar na yamani zuwa karfe shida wasu mutane ɗauke da makamai suka tare masu wasu motoci shida na dakon mai a hanyar ta zuwa mali lamarin ya faru ne a congo cire gari na ƙarshe a yankin ayaru tazarar kilomita 26 iyaka da ƙasar mali maharan sun kone dukkanin motocin shida da mutum ɗaya biyar daga cikin waɗanda suka jikata an kai su asibitin ayaru a cewar wata majiya ta yankin Har ila yau dai wasu mutane uku ɗauke da makamai a bisa motuna a ranar Asabar wajajen karfe shida na yamma sun kai hari ga tawagar 'yan wasan ƙwallon ƙafa a S. Sonishar a bisa hanyar su tsakanin Agades da Tirozirin. 'yan bindiga sun karbe duka wayoyin salula na 'yan wasan da ma masu horar da 'yan wasan da duka kudaden a cewar mai horar da su a cewar mai horar da 'yan wasan abubakar dan muhammad a wayar tarho a hirarsa da musa mamman Wajejen karfe shida da rabi muka baro agadas kusan cirozirin wasu mutane dauke da bindigogi suka far mana don dai suka tsayar da mu suka sha motar gehe suka rinka tambayar mu ko daga agadas ne muka hoto. A tunani na dai ba mu suke nema ba suka rinka cajin mu suka dauke mana saluloli da dukkan wasu kudade da ke aljihun mu kuma suka bincike motar gabaki daya daga bisani sai aka yi kiransu ta waya daga nan ne suka sallame mu muka kama hanya. Domin magance yanayin matsalar tsaro da 'yan ɓata-gari da suke cin karansu ba babbaka a kasuwar tahiya da ke da tazarar kilomita 70 daga shirfa a ƙaramar hukumar jado musamman cibiyar hada-hadar kasuwanci na harkar zinariya hukumomin jihar agada sun samar da wani shingen binciken jami'an tsaro gwamnan jihar agada janar birgediya ibra Bulama Isa a yayin wani rangadin da ya kai a Bilma ya tattauna da Prefet ɗin Bilma ga kuma abin da yake shaidawa Musa mamman. Kamar yadda kuka sani, kasuwar tana a nisan kilomita 70 daga arewacin Shifa, babban birnin Jado. Ginar zinara na daga cikin ayyukan da suka ƙara bunƙasa ta arzikin yankin duk da irin matsalolin canjin yanayin da ake fuskanta. Taɓarɓarewar al'amuran siyasa da ƙasar Libya ke fuskanta da kuma dandazon da masu ginar zinara na ƙasa da ƙasa ke yi a yankin na daga cikin abubuwan da ke ƙara harzika al'amuran rashin tsaro a yankin. Haka zalika rashin samun kayan aiki ya kawo cikas wajen inganta al'amuran tsaro da kasuwar ke fuskanta inda safarar miyagun kwayoyi ta yi kaka gida a kasuwar dalilin da yasa kenan bayan dogon bincike muka ga ya dace mu girka wannan rundunar ta haɗin gwiwa. A lokacin baya-bayan nan, ƙaramar hukumar Shatimari tana fuskantar barazanar kai hare-haren gungun 'yan masu ɗauke da makamai, duka da yake ana samun sauƙin lamarin ta dalilin ƙarfafa sintiri da jami'an tsaro suke yi cikin dare a birnin na Shatimari. Wasu mazauna garin na Shatimari sun bayyana wa Mamman Idris ra'ayoyinsu. yanzu fargaba iri na da babu bai tu gaba daya ba ma amma dai da ya zo da sauki ka san abin da yana faruwa a gari tun da aka kawo soji na aka zubda mana karfe tara in ya yi zuwa gaba ya ce to kowa ya kumce ya san gunda ya kwana akwai matsalan tsoro wani gonakin su yana cikin kaya ne wanda gonakin su suna cikin kaya wannan fisa bililayi ba ya samu ya kwantar da hankalin su su shiga su yi noma su da wannan shine matsalan da muke ciki yanzu yanzu zaman lafiya ya fara koma matsalan daɗin da fatiri ba a yi fatiri kamar barayi masu satan salula da masu satan dabbobi da wanda sashe-sashe dai karamin duka wannan yanzu da suka tashi suka fara fatiri wannan ce lafiya laukowa zai yi birshinsa a hankali a kwanshe matsalan nan munafukin nan shigowan da suke yi ba akan an sani ba amma yanzu ya rage dai sosai alhamdulillah. A ne Lahadi aka karasa taron wasanni na dokin iska irin sa na bakwai da ake shiryawa an shirya wata muhawara akan maudu'in nauyi da kuma jagorancin sarakunan gargajiya wajen karfafa hulɗa tsakanin jami'an tsaro da al'umma wajen samar da daidaito da kuma cuɗayar zamantakewa inusa ɗan baji mataimakin shugaban ƙungiyar dokin iska a hirarsa da salamatu kadiri On a longuement échangé sur le rôle et la responsabilité. Mun tattauna sosai kan rawa da nauyin da suka rataya a kan sarakunan gargajiya tare da jami'an tsaro da al'ummomi a game da haɗin kai da zaman lafiya. Wasu sun ba da shaida, wasu kuma sun ba da shawarwari a game da yadda za a karfafa wannan haɗin kai. Yaya za a yi hulɗa cikakka da jami'an tsaro da masarautun gargajiya. Akwai rahoto da zai hita daga wannan taro. Ana iya cewa dai an gane wa juna sosai tsakanin sarakunan gargajiya, jami'an tsaro da kuma al'ummomi dangane da yadda za a yi ɗabi'u ko kuma kuma yaya za a nemi al'umma ta ba da haɗin kai abu muhimmi shine fallasawa a tona asirin masu aikata ayyukan asha kuma kowa ya sauke nauyin da rataya a kansa domin shimfiɗar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da gaskiya la paix et la cohesion sociale ya yi shekaru bakwai kenan da birnin filinge yake karɓar wasan da ake shiryawa mai suna dokin iska an ɗorawa taron da ake shiryawa ne da suna dokin iska domin tunawa da wani doki mai cike da bajinta da kuma martaba da aka yi a lokacin baya an gudanar da taro daga ranar 29 ga watan fabrairu zuwa 3 ga watan maris na wannan shekara firaministan ƙasar niger ali muhammad zain ya halarci rufe taron ya yi wa asmanu abubakar ƙarin haske euh, Buki ya yi kyau sosai, wata dama ce ta karfafa al'adun Nijar. Ina ganin hakan na da matukar muhimmanci. Mun ga sarakunan gargajiya, al'ummar gari, waɗanda suka tsara bukin da ku 'yan jarida da jami'an tsaro. wanda hakan ke nuna cewa kasar mu na neman zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma injin kanta ina jin wata cikakkar dama ce da sunan shugaban kasa general abdulrahman chani nisa da godiya ga wani al'umma ta filinge da ta tashi da himma domin wannan biki kuma muna fatan allah ubangiji ya kaddara biki mai zuwa ya fi wannan kyau A ranar Asabar ne a nan mai masu shirya wasan ba da tukuici na tarmamunmu suka kira taron manema labarai domin sanar da shirya shirye-shiryen taron irin sa na uku da za su gudanar. Abdulrashid Maiga mai lakabin suna Aladen wanda ya kirkiri wannan wasa na tarmamunmu ya yi wa Ismail Jibo ƙarin bayani. Tukuci ne da muke badawa dangance da wani kokari na azu a gani da wani mutum ya yi ba wai matsayi bane muke aiki da shi a'a jan kokari da hazakar da mutum ya nuna ne cikin wani aiki a shekara shine muke kebewa mu bashi tukuncin wannan shine abin da ake nufi da tarmamin mu dalilin da yasa kenan muka tsara wannan taro na manema labarai shine don mu nuna waɗanda suka samu tukuncin na bana muhimmancin tukuncin na bana da na bara shine tarmamin zinare wanda suka sha sha bamban da waɗanda suka gabata domin wannan tukuncin shine ake ce ma tarmamin mamu mun kuduri aniyar yin bikin a ranar 13 ga watan jiya shekara ta 2024 insha allahu yau mun kai wani matsayi da ya kamata mu zage tsayin daka don mu farfaɗo da al'adun mu wannan kuma baya samuwa sai mun kara ma masu tsari al'adun kwarin gwiwa A Nijar babu harkar adabi a wannan kuwa yana da dalilai da dama a cewar ƙwararru yanayin da ake ciki bai ba da damar samar da littattafan adabi a cewar Dr. Sule Buba Bali Profesa a fannin adabi a Jami'ar Andire Salifu ta Zandar a hirarsa da Mani Musa. Littafi shi kansa bai da wuri a siyasar al'adu ta Nijar. Hujja kuwa shine hatta ma da ma'aikatar da ke kula da littafi an shafe ta. Ayyukan littafi an wawatsa su ko 'yan tsiraru masu ruwa da tsaki a harkar al'adu ke kokari a huskar gwamnati ma babu. Daga lamarin da ya shafi littafi an yi banza da shi. Domin ganin adabi ya samu shiga wato sai an samar da siyasar littafi wadda a halin yanzu babu ita a Nijar wadda za ta tara duk waɗanda harkokin littafi suka shafa kuma abin na tashi daga marubuci zuwa edita mai bugawa mai sayar da littafi mai watsawa da kuma duk waɗanda ke gudanar da ƙoƙari domin littafi ya kasance a cikin ƙasa Yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman a ƙasar Nijar kaiwa ga mallakar filaye kullum ya kasance hanya na rikice-rikice da kuma jayayya musamman a yankunan karkara a hukumance da kuma shari'ance an tanadi kundin hanyoyin warware matsalar da ake mallakar filaye wace hanya ake bi idan aka samu jayayya metir ali musa ya amsa a cikin rahoton anise karim daga agades waɗanda matsaloli dokoki daban-daban ne ke warware su. Da farko akwai dokoki da ke kula da hilaye na karkara da kuma dokoki da suka shafi manyan gine-gine na birane ko kuma wuraren da aka keɓe domin makarantu ko manyan gine-gine na jama'a kamar gidajen likita, hilayen wasanni, masallatai da sauransu. A ka'ida, ƙasa mallakar gwamnati ce da farko. Babu sarari da bai dace ba. Ƙasa ta gwamnati ce ko da kuwa hilin noma ne ko na kiwo, amma yanzu sabon tsarin da ya zo ya kawo sauyi dangance da batun hilayen noma a ƙasar Nijar. Inda ke da gwanaki da manyan hilaye na lambu inda ake ruwan sama masu yawa, ƙasa na da mamallaka. Gonakin da iyaye da kakanni suka noma kuma aka tabbatar da hakan ta wannan tsari. An sami bambanci daga shekara ta dubu da goma idan ban manta ba, tare da dokoki akan kiwo da ta kawo sauyi dangane da yankin noma na Arewa wanda ta bashi matsayi na musamman wato ƙasa mai damshi. duk da tsammanin da al'umma ke yi na cewar idan aka inganta al'amuran rarraba mukammai a ƙasar Nijar za a samu canji amma har yanzu akwai sauran gyara a game da batun a cikin karkara da manyan birane. A Agades da sauran jihohi na Nijar ana ganin mutane da ke cewa sun mallaki hilaye kuma babu hujjar da ta tabbatar da haka domin kuwa sun same su ne ta hanyar wasu mutane da ba su da izinin saida musu waɗannan hilaye kuma wannan na haddasa rigingimu. Eh, idan rigingimu suka taso hanya mafi sauki ita ce warware komai a cikin ruwan sanyi in abun ya yi kamari ƙungiyoyin mazauna karkara kamar su kofokom a karkara da kuma kofodep a cikin manyan birane suke kokarin shawo kan al'amarin kahin a zo gaban kotu ta hanyar shari'a ne muke raba mutanen da ke rikici dangane da wani hili sannan a wurare kamar na karkara za ku ga rikicin ya haddasa sakamako mai muni akasari ana ganin rigingimu tsakanin manoma da makiyaya rashin bin burtali rashin mutunta wuraren hutu na dabbobi akasari kuma waɗannan hukumomi na shiga tsakani domin warware matsalolin associations là intervienne. To madalla masu sauraron mu da wannan kuma ka zo ƙarshen labarunmu ke ca da ku a kasance lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.